والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أولي ما الله سبحانه وتعالى دي بابه يكون ساكي هدوان الشيء ولكراتون لتاهم البخاري muna cikin littafi mai bayani akan idda ta fake da kuma ta mutuwa wurin tashi mu yau imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ce babun talbasul الحادة ثياب العصر babi mai takaba tana sanya sutura da take da rabin rini ma'ana wadda ba na duka ba asbi wani nau'in rini ne da ake ɗaure tsakiyar zani sai ya zama tsakiya ce ba ne ba amma dama da shi da hagu da shi rini حدثنا الفضل بن da حدثنا عبد السلام عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم أقية قال التاجي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يهل بايا هلتا لامرأة كوتا ماتا كوكا ماتا تؤمن بالله تي إيماني دا الله واليوم الآخر دا نعم الله أن تحب Ta tabarkawa da ƙaurace ma kwalliya fauka salafin fiye da kwana uku illa ala zaujin sai wa'in kan mutuwar mijinta fa innaha la haƙe haƙiƙa ita mai idda ta mutuwar mijinta baya halatta ta sha kwalli wala talbasu sauban masbugha ba za ta sanya sutura mai rini ba rinanna gaba ɗaya illa sau ba asbin sai sutura wata ke mai rabin rini ko kuma sashin rini ba duka ba wa qala al-ansari al-ansari yace حدثنا هشام بن حدثنا هشام الأنصاري أنا شني محمد بن المثنى حدثنا حفصة حدثتني أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نبي يا هني سياك شاهي وقال وقال يجي ولا تمس طيبا mai idda ta rasuwa ba za ta shafa turare ba illa adna turin illa adna ha. sai ɗan kaɗan don tsarkinta ya za fahorar ta samu tsarki nubatan wani guntu ko ɓalgace min kustin na turaren kust wa asfarin da kuma turaren asfar wani nau'i ne na taurari idan ta yi tsarki daga haila to wurin wankanta an so ta yi amfani da wani ɗan balgacin turare ko ɗan guntun kus da ko abba don kawar da warin jini kala abu abdullah imam bukhari rahimahullahu ta'ala ce al-quttu wal kustu mislul kafur wal kafur kamar kafur ne da kafur wasu su ce kafu bilka wasu su ce kafu alhali abu guda ne babul wallazina yutawaffawna kun, waɗanda ake karɓar rayuwarsu daga cikinku wa na azuwaja suka bar mata mazajen da suka rasu suka bar mata daga cikinku ila qawlihi har cewa Allah bima ta'malu da khabirun حدثني إسحاق بن منصور أحبرنا روح روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال مجاهد يكي هنا فسر ونا آية كانت هذه العدة wannan idda da ake magana a cikin wannan aya ta kasance inda ta'ataddu ita mace za ta yi idda inda ahli zaujiha wurin dangin mijinta wajiban bisa ga wajabci fa anzalallahu sai Allah ya tafkar da wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim wasiki zuwa ga matansu Mata an jiyar da su dadi Ilin hauli zuwa cikar shekara ghayra ikhrajin ba fitar da su ba a fitar da su da gidajensu ko daga ɗakunansu da mazansu suka rasu suka bar su matsawar gidan namijin ne ko ya biya hayar gwargwadon lokacin da za ta yi a ciki fa in kharajna in sun fita da kansu fala a alaikum ko dangin miji ba laifi kan ku fi ma an fi anfusihinna ga abin da suka zaban ma kansu ga abin da suka aikata su da kansu min ma'rufin na abin da bai za a shari'a ba qala mujahid yace na fassara wannan aya Ja'alallahu laha Allah ya ba ta damar tamama sanati cika shekara gidan mijinta saba'ata ashirin wa ishirina lailatan wata bakwai da kwana ishirin bayan ta ƙare idda ta wata hudu da kwana goma iddar rasuwa to wannan tun wayar wata bakwai da kwana ishirin wasici ne wanda yake tana da damar ta zauna a wannan ɗakin nata har ta ida kammala shekara amma abin da an wajibi na idda shine wata hudu da kwana goma amma sauran watannin bakwai da kwana ishirin wannan wani yanki ne na wasicin tana da damar ci gaba da zama wurin har ta waye waɗannan watanni bakwai da kwana ashirin in an haɗa su da kwana wata hudu da kwana goma sun zama shekara guda in sha'at sakanat fi wasiyatiha matar bancin ta gama idda wata hudu da kwana goma na rasuwar mijinta in ta so za ta iya ci gaba da zama a cikin wasicin da na ɗakinta ko gidanta har zuwa tun faye shi a wata bakwai da kwana ashirin wa in sha'at kharajat in kuma ta so sai ta fita bayan ta gama idda wata hudu da kwana goma amma shi zaman wata hudu da kwana goma ba fita wajibi ne dole ne su a kwanakin idda kuma su a kwanakin zaman dole a gidan miji amma bayan ta tsara wata da kwana goma to an ba ta wata dama ta ci gaba da zama wurin har zuwa wata bakwai da kwana ishirin tun bayar shekara ɗaya amma wannan da zaɓinta in ta so ta zamna ta da shekara in kuma ta so tana iya fita bayan wata hudu da kwana goma. wa huwa qaulullahi ta'ala shine ma'anar cewar Allah mai girma ghairu ikirajin ba tare da fitarwa ba dangin miji ba su da damar su rishi ta Ba in kharajna in su mata suka fita da kansu bayan sun cika wata hudu da kwana goma na idda da zaman wajibi a gidan miji fala junaha alaikum ba layyi a kanku ko dangin miji fal iddatu kama hiya wajibun alaiha ita idda tana nan wadda take wajibi ce a kanta ta zauna a ɗakin mijinta har wata hudu da kwana goma bayan rasuwarsa sai dai tun waye wata bakwai da kwana ishirin wannan zaɓin ta fata a tattu haihu sha'ad don haka wannan zama na wata bakwai da kwana ishirin wannan jikin da ta so sai ta yi tana so ta zauna a ɗakin ta da shi ko ta yi wani wurin da ta so wa qaulullahi ta'ala shine fasar cewa Allah mai girma gairar ikhrajin ba tare da fitarwa ba ba a fishe ta amma in tana da zaɓi da dama ta zauna nan ta ci gaba da zaman tun waya wata bakwai da kwana ashirin ko ta yi wani wuri wannan fassarar a ɓawon kenan oh za'ama zalika kenan ko hmm, za'ama zalika an mujahidin za'ama zalika an mujahid ya ce mujahid ya fassara wannan wa yake cewa za'ama zalika ibni abi najih ma'ana shi ibni abi najih ya ce ya riko wannan fassara daga mujahid almajirin ibn abbas wa qala abahu an ibn abbas shi kuma atahu yace daga ibn abbas nasahat hadhihi al-ayatu wannan aya ta shahe iddataha zamanta inda ahliha gun dangin mijinta fata a taddu haifu sha'ad sai ta zamna duk inda ta ga dama bayan cikar wata hudu da kwana goma. Wa kaulillahi ta'ala shi ne ma'anar cewa Allah mai girma gaira ikhrajin ba tare da fitar da ita ba. Wa kana aba'un in sha'at itaddat in sha'at itaddat in ta so ta zauna inda ahliha wurin dangin mijinta wa sakarat ta ci gaba da zama fi wasiyata a cikin wasicinta da Allah ce wasiyatan ila al-hawli غير إخراج ita لأزواجهم متاعا إلى الحول وإن شاءت التاسو كما خرج السيتة تباين قال وتأخذ وانا قوم فأك مغنى لقول الله دنش ولا Allah فلا جناح alaikum. falaihi a kan ku fi ma fa'alla fi an fi hinna game da abin da suka zaɓar ma kansu abin da suka aikata su ga ainihin kansu na tun waye wata bakwai da kwana ishirin bayan kammala idda wata da kwana goma ko kuma rashin tun waye wata bakwai da kwana ishirin na a gidan miji suka fita suka yi wani wuri ba laifi a kanku kala aba'un ya yace sun maja almirasu sannan ayar gado ta zo fa na saha sukna sai aka share haƙƙin zamanta fa ta ataddu haifu sha'ad sai ta zamna duk ina ta so wala sukuna laha ba a ba ta wurin zaba. kenan a ɗa'o yana cewa da ayar gado ta zo wannan ma damat ko wasitin da Allah ce a zuwa azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj ayar gado ta shahe wannan da ta cika idda wata hudu da kwana goma ba ta ma da wani haƙƙi na ci gaba da zama a cikin gidanta ko ɗakinta a wata bakwai da kwana ashirin da an ƙare wata hudu da kwana goma to yanzu gida ko ɗaki ya zama na magada sai ta ba su wurinsu almuhimmu da dama daga cikin magabata suna da fahimtar wannan aya ayar ta zo da magana a yi idda wata hudu da kwana goma ba ta shahi ta duka ba abinda ta shahi idda shekara guda ba za a yi idda shekara guda ba amma tana da haƙƙi in ta so bayan ta cika idda wata hudu da kwana goma ta zanna tun wayar wata bakwai da kwana ashirin a nan gidan mijinta a ɗaɓo yana da fahimtar ayar gado ta ɗauke ma wannan haƙƙin da aka bata na zaman wata bakwai da kwana ashirin da ta cika inda wata hudu kwana goma ba ta da wani haƙƙin zama a cikin gidan حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن هزم حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة ام سلمه عن ام حبيبه ابنه ابي سفيان لما جاءها نبي أبيها لوكتن دا mai ba da sanarwar mutuwar baban ta na iyo mai kawo sanarwar mutuwa sanarwar na'ayu na'ayu sanarwar mutuwa ko to lokacin da mai kawo sanarwar rasuwar baban ta da bitibin sai ta ce a kawo mata turare Ba masa hadu ha, ta shahi zira'in da wa qalat tace mali bitili min hajatin banda buƙatar turare laula anni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ba dan naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa la yahillu limra'atin bai halatta ga mace tu'minu billahi wal yawmil akhir ta yi imani da Allah da ranar lahira to hiddu ta barkawa ta kaurace ma kwalliya ala mai yitin don wani mamaci fauka salatin fiye da kwana uku illa ala zaujin sai a akan miji ne ta ashirin wa ashira, wannan za ta yi idda tare da barin kawa da kaurace ma kwalliya a tsawon wata hudu da kwana goma masu shahada a cikin wannan hadisi kawai shi ne ta ashirin wa ashira, amma kuma a cikin hadisin akwai hasbun ko hasbu ijazin dan da aka ce lamma ja'a na iyu abiha da adbi kenan sadda aka kawo sanarwar mahaifinta ya rasu sannan ta a kasuwa ta shaha bayan kwana uku bayan an kwan uku sai ta kawo turare ta shaha irin turaren da yake an ba shi da wasu abubuwa na kwalliya haka halok ta yi haka ne don ya zama daga ƙarshen wannan kwana ukun ta yi kawa kan ta cikin kwana na hudu tare da rashin kawa ya zama ta sa a ga hadisin da annabi ce bai halatta mace ta bar kawa don mutuwa wanda ba mijinta ba fiye da kwana uku duk wani wanda ya mutu daga cikin dangin mace ko mahaifanta tana iya bar kawa ya halatta amma kwana uku da an tsallaka kwana na uku aka shiga na hudu ta yi haramun ko to don kanta shiga na hudun ta yi haramun ta ce a kawo turare ta shaha irin wanda suka haɗa lokacin suna shaha na kwalliya ta ce ko ba wai don tana da buƙatar turare ba a don ta ji annabi ya ce bai halarta ga mace mai imani da Allah da ranar lahira ta bar kawa ɗaya da kwana uku don mutuwar wani mamaci in ba mijinta ba sai fa mijinta wannan wata hudu da kwana goma kina an fahimci kan hadisin akwai haku ijazu don zahirin lafi zane za su nuna sadda aka kawo sanarwar mutuwa ubanta ne sanin ta ce a kawo turare ta sha'a alhali inda mun kai to ya maimaitu bayan an cika kwana na uku na tsoron a hwada na hudu tassa turaren ko ta yi wannan shahe-shahen na kwalliya an gane misali insha Allah alwayinmu a babu zai ne to fauna minkum wa Wai zauna a yazruna Ya yani alaƙar hadisin da shi shi ne shine ta ashirin wa ashira. Ina wanda mijin da ya mutu za ta yi idda ne wata hudu da kwana goma a cikin wannan wata wadda kwana goma ba za ta yi kawa ba babun au babu maharil babi wani kahil fasidi babin hukuncin abin da ake baiwa karo don a yi zinar ita aka ambace mahari ilmu shakala walai ta ko dan kalimar mahar ta zai sadaki ai ba sadaki da aka ba karo ba wan nikahil fasili da kuma sadakin aure da ya lalace bataccen armi kamar an ce wa maharin nikahil fasili ni an matsayin sadaki idan arme kasance ɓataccen aure mace tana bin sadaki ko ba ta bi an ɗaura aure tsakanin wani mutum da wata mata amma armen ɓatacce ne a shari'a to yanzu ana ba ta sadaki ko ba a ba ta wa qala al-hasan hasan al-basri yace rahimahullah idza tajawwaza idan mutum ya armi muharramatan wadda ta haramta abinda aka haramta ko maharami ya dai ko wata matar da an ka haramta shi arma sai ya arme ta amma wahawa la ya shi bai sani ba bai san ta haramta gare shi bai aure ta furrika bainahuma a raba a tsakanin su wala ha ma akhazat kuma ta ci abin da ta karba gare shi walaita laha ghayruhu ba wani abu da za a bata in ba shi ba kenan koda ya kasance abin da yake zai bata ta yadda bai kai maharu misliha ba bai kai sadaqul misli ba nata to idan armin ya bayyana batacce ne kawai za a raba su kuma bakin wannan abin ta amsa shi ta amsa ba za a ce a tun waye wanda ya kai kimar sadaqul misli ba nata shine laha ma akhazat wa laysa laha ghayru Sun qala ba'd sannan bayan wannan fatawa kuma hasan al-basri rahimahullahu ta'ala sai sake wata fatawa Ya ce laha sadaquha a akai idan mutum ya armi macen da ta haramta ya harma, daga baya aka sani aka raba su to yanzu ba abin da ya ambata zai bada na sadaki za a bata ba iya sa za a yi sadaqu misliha ya sadaqul misli nata shi za a bata kenan in abin da ya ambata zai bata ya yi sadaqul misli ba ki sadaqul misli za a tsayawa in kuma abin da ya ambata zai bata sai kai sadaqul misali ba kuma ya waye a bata sadaqul misali sadakin tafkarta kenan kaga hasan basri fa tawabi farko yace bakin abin da ya ambata shi za ta karba ba wani abin da tabbiyo karo na biyu fatawa ta biyu sai ce a kai ana dai ba ta sadakul misli sadakul misli inda za a bata to wannan fatawa ta da karshe ita ce sadaku ita an yawan malamai ita fata yawan malamai cewa a ba ta sadaku misli حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه حكمة بن عامر البدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب annabi ya yi hani daga kuɗin kare saman galbi kuɗin kare wace kun ma ya kunu kuɗi tsaba kuɗi nera-nera haka ko ko gatari an ka baka an ka an ka an shi kare gare ka ko adda an ka baka an ka an shi kare gare ka ko kwasa duk dai saman galbi na kan mu ɗauka wai ce samanu sai tsabar kuɗi sai in ya kasance a an baka kila dubu biyar an hanshi karinka sannan a ce kayan haramun ka hanshi kuɗin kare a gatar ya hanka baka an ka hanshi kare gatar nan shi an saman alkalbi addan na ita an saman alkalbi kwasan na ita an saman alkalbi kila an gane misali ko saboda ka ba wai sai tsabar kuɗi ba duk wani abu da aka baka madadin ka ba da kare ka amshi abin ka ba da kare to ai ka sai da kare kenan wannan abin shine kuɗin kare wa hulwan kahin kuma annabi ya haramta goron boka goron boka wanda za a bashi don ya faɗi akwai sa'a ko babu abu kaza yana yiwa ko bai yi ya ke ciki ko ya ba a ciki zai faruwa gobe to wannan abin da za a ba mai wannan aikin wa boka na ko mallamin cibbana ko wane ne in dai ya shafi aiki da irin wannan ne na mugayyaba su shi ma kahirin na aiko wa maharul baqi kuma annabi ya haramta abin da ake ba karo don a yi zina da ita kuma sunan karo ya gina don mai zina mata aure ta ka zina sunan ta karuwa budurwa ta ka zina sunan ta karuwa ta kama ɗakin ta ko gidanta daban mai zaman kanta sunan ta karuwa kalimar karuwa ta gaba duk mai zina duk mai zina karuwa ta saka ɗauka sai wanda adda ya kanta can gidan mata ko ina duk mai zira karuwata to abinda aka ba ta don a ta haramun ne حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عون عون بن أبي جهيبة عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة النبي يا لعلمين شاقة wal ma da wanda ake wa tsaga wa akilar riba da mai cin riba wa mukilahu da mai ciyar da riba wanda ya yi cinikin riba wada an sama saman kalbi kuma annabi ya an daga kudin kare da kudin ne tsabar kudi ko wani abin da aka ba aka ba da kare wa kasbil da kuma jingar karuwa wa la'ana al-musawwirina kuma annabi ya la'ani masu hoto حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جهادة عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الإماء النبي يا يهدي دق جنجر باي ما تزنا مات باي مات وندا wancan lokacin jahiliya in mutum na da bayi sai sai musu tura mai kyau a yi musu kwalliya su kama yawo suna zina suna kawo mai kuɗi yan kabu kabu ke nan ko kamar ka sai ba shi ɗinka ane ma kabu kabu ko mota haka ne sai wuce ya sai bayi mata yan matasa matasa haka sai musu tura ma kyawu da sauran kayan kawa da kwalliya su bi gari kowa kowa suna yawo suna zina. To wannan haramun ne. ma'ana abinda za abinda za ta nemo maka ta hanyar ta kawo maka haramun ne goya kaga goya ta sayar da kai yawa to kaga abin ya yi muni ga yan an ce har kila yariyar ta tayo yawon ban za ta kawo mu ta kuɗi kuma ta amsa kuma ta san inda ta yi da su hmm? ko kila an zama yarinya tallar da duk ba ta dubu ba kuma ta dawo da dubu goma ko biyar to idan ta samu su kenan me na almuhimmu an kasbil ima ana nahin alkasbil haram dan idan kana da boya tatta ta yi ni suna fusuka wani wuri aka ba ta jingar ba kasbil ima'i na ko ba kasbil ima'i ba shi na amma ya halatta za a kasbil ima'i ne ta mutlaqan yani alkasbal haram kana da bayan ka mata sai ka tura su aiki ana roro wata gona ka zo su wa mai gona roro shi biya su in sun taso su kawo maka jingal suka siyo su kawo maka jingal ko wani aiki makamancin wannan share-share da sauransu su kawo maka jingar aikin da ya halatta shi kenan sai ka amfa ya halatta amma ka tura musu yi zina wala tukri ko fata ya tukun a alal birrani to sha ma'ana kasbil imaya nan, ba kasbil ima aka ne ba mutlakan mafhumun babul mahari lil madkhuli alaiha وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمقيس باب المهر بعد حكم صداقي للمدخول عليها ga wadda aka yi dukuli da ita. Wa kaifar dukhul sannan me ake ce ma dukuli? Aw ballaqaha qabla dukhuli ko kuma aka ɗaura mishi aure kahin su tare ko su kaɗaita sai sake ta. Wal masisi ko kuma kahin taɓawa, yani wa ƙablal masisi. Au tsallaka ƙablal duhuli wa ƙablal masisi. Ya an ce ƙablal duhuli wa ƙablal masisi sai ya zama adduhul tarewa. Almasis kuma saduwa. Dan ana ambaton duhul tarewa ko da babu haduwa kuma ana ambato da haduwa yakan zo haduwa wani wuri almuhimmu menene hukuncin nan wanda aka yi duhuli da ita a ce da ita ta da sadaki sannan me ake ce ma duhulin حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر ناجم عبد الله بن عمر رجل قذف امرأته متن يوى ما ترس قذف متن يوى ما ترس قذف فقال سيكي فرق فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي يا رب بين أخوي بني الأجلان tsakanin ‘yan uwa juna balil ajilani wanda mun karanta su baya cikin li'ani ko? Wa ƙala annabi ce Allahu ya alamu anna ahada kuma kazibun. Allah ya san ɗaya daga cikin ku ƙarya yake. Dan bai yiwa shi shi rantsuwa ya ga tana zina, ita ta yi rantsuwa ba ta yi zina ba, kuma duk yanzu gaskiya suka faɗa. Lallo guda ƙarya yake. Fa hal minkum kuma ta'ibun ko akwai mai tuba daga cikin ku a ba ya duka suka kifa tuba ba wanda ya walwale magana dai suka kafe akan magana fa qal annabi ce Allah ya alamu anna ahadakuma kazib Allah ya san ɗayan ku ƙarya yake fa hal minkum ta'ibun fa aba ya suka ki fa farraqa bainahuma sai annabi ya raba su kana ayyub ayyubu ya yake faqala li amr dinarin sai amr bin dinar yake mini fil hadithi shay'un a cikin wannan hadisi da kake ruwaitowa akwai wasu jumloli la araka tuhaddithu ban ji kana karanta su ba qala qala rajulu rajul abinda ban ji kana karanta ba daga cikin hadisin sai mutumin yace bayan annabi ya raba su mali kudina annabi Kuɗina na sadaki da nifata qala la mala lak ba wasu kuɗi da za a baka in kunta sadiqan in gaskiya ne kaga tana zina ba ƙarya ka yi mata ba Ba faqad halta biya, to ai ka riga kai duhuli da ita duhulin da kai da ita ya sa ta cancanci canyin sadakin ka to kaga wannan shi an mahallu shahid faqad halta biya, wa kayfa ad-duhul da holi biya. mafhum wa in kunta kadiban in kuma ƙarya kake mata fahwa ab'adu minka shi cancanta da sadakin ya zama nesa gare ka don ba a dara mata zahi biyu ga zafin kazai ga zafin biyan kakkarai المهم محل الشاهد في الحديث فقد دخلت بها فقد دخلت بها يعني المهر للمدخول عليها وكيف الدخول kenan a idan mutum ya auri mace kuma sun rage sun kaɗaita to ta sanya sadaki in suka yi kaɗaitar da babu shakka akan zato mai ƙarfi ana iya saduwa cikinta to shi kenan sun abin nan sai dai imamu malik rahimahullah ta kina ana hukuntar da al'ada shahidul urfi kuma wannan ya danganta daga hukunci kila daga lokaci zuwa lokaci an ɗaura aure ya zo gidansa ya ziyarce ta suka zauna ɗakin uwarta ‘yan mintota hakan da bayan ya dawo gida ne sai ya aika mata saki sai ta ce ya zaru da ita yake bai tsar da ita ba imamu maliki ce a nan shi ake shedu al'ada tana shedun cewa da wuya a ce ya zaru da ita a ɗakin uwarta musamman gina al'adar dole ko yana rayuwa in kuma aka daura mishi arbe sai ta zo gida ne suka kaɗe ta cikin gida ne ta ziyarce shi sai ta koma gida sai aika mata saki take ai ya da ita ce bisa da ita ba ita aka kanta na mishi gida ne kura na mafhumun babun almutu'ati aw babul mutu'ati babin kyautatawa lillati lam yufrad laha ga wanda ba a yanka mata sadaki ba an kulla muku ne nikahun tafwidi ba a yanka sadaki ba sai ka sake ta to ana son ka bata mutu'a kalmar mutu'a ta zo wuri uku a shari'a ko mutu'at at-talaq wannan da za mu gana take dan ka saki mace ka bata wani dan kyautatawa kuɗi ko kayan kuɗi sutura ko mi akwai mutu'at alhajji. kai harama da umra ka kare bayan ɗan hutawa kuma ka sake harama da hajji asul hajji asul umra akwai kuma mutu'a da yan shi'a ko eh, Wanda shari'a ta haramtar da ita farkon musulunci na taba zama halal amma annabi ya yi shela ya ce a sanarwa cewa haramun ta har tsayin alkiyama to wannan mutu'a ta aure na mata a tuki mata a tuka ai dan harme jin kadan ko na sati ko na awoyi ko na kwanaki ko na watanni a haramun ya halatta farkon musulunci bisa ga lalura wanda ya yi bayanin ya halatta shi ya yi bayanin kuma ya haramta kuma yake ila yawmil qiyamah to al mut'a kuna nan da muke magana mut'a shine bayan an saki mace a bata wani abu na kyautatawa an sake ka ta sai a ba da wasu 'yan kuɗin da kila za su yi mata kyalli na sai da wasu 'yan kayayyaki haka wata 'yan sana'a da za ta yi dogaro da ita ga ta samu wani miji. Likaulihi ta'ala saboda faɗar Allah mai girma la tunaha alaikum in tallaqtumun nisa ba laifi a gari ku in kun saki mata malam ta masu wanda matsawar ba ku sadu da su ba aw tafridu lahunna farila ko kuma ya zamba ku yanka muhu sadaki ba ila qawlihi inna allaha bima ta'maluna basir wa qawlihi wa lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf matar da aka saka dukkanin sakakkun mata ana ba su kyautata wannan bil ma'ruf da gwargwadon abin da aka sani a shari'a haqqan wajibi ne al-mu'min al-muttaqin akan ba tsoron Allah ko haƙƙan wani abu ne da aka tabbatar aka nemi masu jin tsoron Allah su yi wala Allah ko da ma nema na wajibi ba kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyin shi la'allakum ta'qilun saboda ku hankalta sai Imam Buhari ce walam yazkurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil mula'anati mut'a annabi bai ambaci kyautatawa ba da za a ba wanda aka yi la'ani da ita sai da tsallaka ha zaujuha sanda mijinta ya sake ta can baya mun kawo bayani an kaya imamu buhari ya kawo bayani shin idan aka yi li'ani da miji da mata li'anin nan ya raba aure ba bukatar sai miji ya ce ya saki ko ku a akwai bukatar sai ya saki a hadisin da muka wuto satukan da suka gabata sai ya sake ta kayan annabi ya hore shi da sakin to sai malamai suka yi ta sabani sakin shi na da mahalli da shi kansa la'ani ya raba aure idan an kare la'ani arme ya shi. saboda haka da ƴan haka na sakin bai da mahalli sakin bai da mahalli to amma da haka nan Imam bahari da gabbin nazari an zalika sai ke to annabi bai ambaci a ba wanda ake la'ani da wata kyautatawa ta mutu'a sadda mijinta ya sake ta bai ce to ba ta mutu'a ba almuhimmin Imam bahari na nan wadda aka yi la'arin da ita ba a ba ta mutu'a ba cikin wanda aka ba mutu'a don ita ba sakin ta an kai ba duk da an ce fa tsallaka ha qabla an yi amura bihin ji sallallahu saboda haka malamai suka yi sabani game da ita kyautatawa wadda ake ba wadda aka saka akan kauli uku wasu malamai suna ganin wajibi ne ga kowace wadda an ka saka kowace wadda an ka saka tana da haƙƙin a ba ta kyautatawa mutta'addin nan akan wannan shehul islam ta ibnu taymiya da kuma wasu jama'a daga cikin salafus salih kowace mace da aka saka tana da haƙƙin mutuwa so a kawo hujja da wannan aya walil musallaqati mata'un bil ma'ruf Na Allah bai ce banda wance ba banda banda wanda an ka saka kaza a duk wanda an ka saka Allah ce walil musallaqati amun saboda ka ibnu taymiya ce duk wanda an ka saka ta da wannan haƙƙin kuma a fahimtar ibnu taymiya da sauran wasu magabata ba duka ba wannan mutu wajibi ce dole ce haƙƙin da ne ka ba da wajibi wasu malamai suka ce a mustahabbi ce ga duk wanda an ka saka ba wajibi ba imamu malik yana cikin masu wannan fahimta da sauran wasu magabata wasu malamai suka ce a'a wajibi ce amma ga wadda take an kulla mata arme tafwim ba a yanka sadaki ba sai saki ya shiga to ita wannan kawai mutu'ar take wajibi gare ta su ma su aka hujja da wannan aya wala junaha alaikum in an nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariba za ka hujja da wannan to haka dai malamai suka yi sabani game da wannan to amma ita wanda aka yi la'ani da ita la'ani ya wajabta rabuwa saki ko da shi ko ba da shi ba rabuwar ta kasance saboda haka kusan ita wanda aka yi la'ani da ita ba a ce mata mutallaqatu balle ta shiga cikin walil mutallaqati dan haka ba wata mutu'a da za a yi mata wal ilmu inda Allah ta'ala yi mutum da sahihin حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمتلائمين النبي يا شباب أنا سقي لآني سوي مجي دماتا حسابكما الله حساب وين أكا الله أحدكما كاذب أما للي أي دقيقة تشنكو بقريتي لا سبيل لك عليها باك دهنيا أكدت Ƙala sai miji ya ce ya Rasulullah mali to kuɗi na da nin ba na sadaki. Ƙala la mala laka baka da kuɗi in kun kunta sadaqta alaiha in dai ka faɗi gaskiya a kanta ta hawa bi masta halarta min farjiha ta cancanci wannan kuɗin naka don abin da kan rage ka halarta na al'awarta kayan abin da shiga tsakanin ku ya shiga. wa in kunta kazabta alaiha in kuma ƙarya kake mata fa zalika adu wa hada abadu laka minha wannan shi dacewa da ya zama nesa gare ka ya zama nesa gare ka daga gare ta a aza mata nauyi du ga zatin kasafi ga kuma zatin biyan kakkarai Imam Buhari yana nan annabi bai ambaci cewa shi bata wani abu na mutu'a ba كما ورد في ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنه متى حين طلقها زوجها اكو مشكله متان هذا متشي كتاب النفقاتكم فان شاء الله سبحانه وتعالى نظام ذلك تعبنا ما كان دادي الله يبارك فيك وايكي دشي كسكري الله شي يعني منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك